لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لقد أنزلنا آيات مبينات تبس من فوق الدعيوي mun saukar da bayanai mu'ujizozi masu bayani kowace mu'ujiza guda ah, tana nuna ma Allah ɗaya ne wallahu ya haɗi mai ya sha Allah ke shirya da wanda iga daman shirya da shi ila sarafin mafafin zuwa ga hanya daidaitarta ba abun mamaki ba a ga duk ayoyin nan da aka kawo tun daga yadda ake ruwan sama zuwa halittar ɗan adam sai ka ga wani mutum ko a jikinsa a za ka ga mutum da ya yin ana karatu da wani baya ta buge shi har ta rafa shi yana kuka wani sai ya dafa shi ne ake wa kuka shi ne abin da ake wa kuka wa ciki to me ko da ya gane ba ma wani gulangulan ne ya ji shi bai gane inda aka sa kai ba bai kara hankalinsa ba wani ya gane sai dai ya tsaya saboda zuciya samu ya saurari karatun nan gaba ɗaya kuma ka bai canza rayuwarsa ba yana nan kan yadda yake wannan dilala ce shi shaƙi ne dilala ce ita shaƙi ya ce in an ce maka shaƙi mana rabu a lahira mara rabo. wanda za ka ga a ce yadda aka yi bayanin halittar nan ce shi bai gane komai ba shi bai gane abu ba a take to wannan bai da rafu. wanda ko Allah bai ba shi rabo ba za fa yadda za ka yi da shi sai ido Bayan nan ta arba'in kai laqad rahimna ibadana wa anzalna ilaihim ayatin bayyinatin Allah ce tabbas mun jin kayin bayan mu mun ya masu wa an zanna ilaihim ayatin mun saukan masu da ayoyi bayyana bayyinati ai hatin addalalati masu bayyanannen ishara ala jami'il maqasid shar'iyya bisa gaba ɗaya manufofin shari'a suna bayyana da abin da shari'a take so ta tabbatar wal adabil mahmuda سنونا لدبوبي أبو نيبو والمعارف الرشيدة لإلومي شيئيو فاتضحت بذلك الشغل دوانا حنيو يسكو بينا حنيا تاريجا تابينا شيئيا تابينا شكو وتبين الرشد من الغي والهدى من الضلال شيئيا تاريجا تابينا دقبطا kuma shiriya ta bayyana daga halaka ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر da wannan ake nuna maka addinin musulunci gamsar da mutane shi ake ba da karfi ake shiga jama'a ba tsamanin kiristanci kiristanci ne suka shigar da shi da karfin tsiya mustamirun da ainihin mubashirun da mustashriquna suka taru suka haɗu a ƙasashen duniya ƙasashen annabi Muhammad da suka yi rugurguda addinin musulunci salon ne amma musulunci yana gamsar da kai ne da ke maka ba shiriya ga ta zaɓe ka zaɓe guda in ka ga dama ka zaɓe in ka ga dama ka ƙyale falam ya baka adana shubuha babu ko da kankanin shubha da irage lemo ilin ga maɓannace wanda yake gaskiya ya ta'allaku biha babu wata buha da wani mutum zai yi riko da ita yanzu ba zai bi addinin musulunci ba bai da ita sai dai bai saurara ba wala adana iskali limuri da sawabi babu ko da kankanin jamalmalewa ga mai neman shirya قد تبين رشد من الغي لأنها تنزيل من كمل علمه وكملت رحمته وكمل بيانه domin ayoyin alkur'ani dokokin alkur'ani sauka ne saukarwa man kamula ilmuhu wanda ilimin sa cika wato wanda ya sauka da ƙwararren sai kafin mai ilimi ƙwararren ya fi ƙarfin magana dan adam magana ce ta malakin dan adam wa kamula rahmatuhu tausayin sa ya cika wa kamula bayanuhu bayanin sa ya kammala ba'da bayana babu wani bayani da za a yi bayan bayanin Allah tabaraka wa ta'ala ya halika ba'da zalika man halaka don mai halaka ya halaka bayan bayani dan duk wanda zai halaka zai halaka ne a ba sai da sai tunda Allah ya riga ya yanke kuzurin kowa sai dai kin ba saurara ba ko ka saurara da wata zuciya an bayyana te wa ya haya man hayya an bayyana wallahu ya hadi ban yasha Allah ke shirya da wanda ya ga dama wata shirya na hannun Allah Allah ka shirya ka da mu tabbatar da mu akan shirya har mu sadu da kai mimman sabaqat lahum sabaqatul husna da wanda ainihin Sadiq Atal husna rigayen rabauta rigayen samun aljanna ta rigaya gare su wa kadamul sidiki da gabataccen gaskiya ya tabbata gare su ila siratul mustaqim tariqun wadihun hanya ce bayyananna muktasarun musilun ilaihi wa ila dari karamatihi متضمن العلم بالعبد وإيثاره والعمل به معنى وانا ان ياتي مك طريق واضح حنيا في اثرني ليلها كنهارها لا يزيد عنها الا هالك مختصر جاتا هنيا تكيتتاتي موسلين هنيا نن الله ان اكبيت ذاتك يمتم ازواج الله wa ila dari karamatihi za ta wuce da mutum zuwa gidan rahama wannan hanya ta Allah mutazamminil ilma ya tattaro karatu kan gaskiya wa isarhu da fifita gaskiya ake da gaskiya ita kullun du'a'imu Allah muna roƙonka ka nuna mana gaskiya gaskiya ce kuma ka ba mu ƙarfin da zamu bi wannan gaskiya a ce da yake ainihin tun da wannan hanyar Allah ta tattara al'ilma bil sanin gaskiya wa isarahu da fifita gaskiya akan karya wal amala bihi da yin aiki da shi gashi na bin gaskiya sai kullum mu kwana mu tashi roƙon mu Allah ta nuna mana gaskiya gaskiya ce ka taimake mu mu bi ka kuma ka nuna mana ƙarya ƙarya ce a ƙaryanka ka taimake mu kuma mu basta Amma bayanat tamma li jami'il khalqi Allah ya gane bayani Amma ammamal bayani sa ya ga bayaninsa cikakke ya gane li jami'il khalqi dukkan halittu a kowane mutum guri yake mutum da aljan wa khassasa bil hidayati man yasha bayani ya gama kowa amma ya keɓe shiriya ga wanda ya ga dama fahaza fadluhu wa ihsanuhu wannan wata kyautarsa ne wani sa ne wama sa'a wama wama fadlul wama fad wama fadlul karim bimamnuni fadlul karim kyautan mai kyauta ba abun gori bane ba ba mai yankewa ne ba wa ma fadlul karim kyautan mai karanci bai kasance mai yankewa ba wa zalika adaluhu wannan ne kuma adalcin sa ne wa al hujjata ya yanke hujja da duk wanda zai kawo ni dalili ba zai bi Allah ba Allahu a'lamu haythu yaj'alu yaj'alu ma'a a sanihi Allah ne ya san inda ya ja'alu ma'a mawaƙi ihsanihi wurin sanya alherinsa ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم wato munafukai zalumai suna cewa amanna billahi wa bin rasuli mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah amma a harshe imanin nan bai je zuci ba bai je zuci ba wa ata'na mun yi da'a thumma yatawalla fariqun minhum min da zalika bayan wannan magana da suka yi muna muna a gaban mu'minai yayi matun a gaban manzon Allah kuma ya tawalla fariqun minhum sai ka samu wasu daga ciki sun koma min ba da zalika sun bauta daga wasu sun ɗauke kafa gaba ɗaya idan ba za ka bi mutum ba bai kamata ka zo ka yaudare shi ba cewa ne ka daina ganin na zo wurin ka gaskiya ba na zo wurin ka ne ba na zo ne in gane ka kake yi masha Allah yi zaman ka ka kalli abun da za ka kalla ka tafi abun ka amma ba ka zauna ka roƙi mutum ba ka nuna kana tare da shi a ƙarshe kuma sai ka bauɗe wannan siffa ce ta azzalumi fiska ce ta munafiki saboda haka nan Allah ta'ala ya ce mutanen nan da za su zo su ce sun yi imani sun bi sun tafi ana tafiya tare da su su ma da su ake sannan su bauɗe su koma inda suka fito wa ma kula bil mu'mini wa innan ba masu imani ne ba wa idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun yayin da duk aka aka kira aka kire su zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah lalla an samu sa'ansa ko an samu saɓani jama'a a duba Allah Allah a cewa ga abin da Allah ce ga manzon abin da manzon Allah ce don a kira su zuwa ga alkurani da ya kuma bainahum don ya yi hukunci a tsakaninsu idan fariqun minhum mu'ridun idan fariqun mu'riduna minhum sai ga wata jama'a daga cikinsu suna bigirewa ana suki wa in yakun lahumul haqqu yatu ilaihim al in kuwa ke da gaskiya za ga sun zo sun ba da kai a gare shi zuwa ga wannan hukuncin din ana magana eh gaskiya ne a ce a bi a gaskiya a ji ga wurin malam a ce wurin malam yana da gaskiya ne amma in bai da gaskiya a ah, to wai wa'annan mutane tambaya a fi qulubihim maradun ciwo ne a cikin zukatansu ciyon shubha da ciyon munafanci amir sabo ko shakka kake yi hasali Allah ne ba su yadda da shi ba balle hukuncin sa am ya khafuna an yi sallallahu alaihi ko tsoro suke yi Allah zai yi zalunci a kansu wa rasuluhu manzo Allah zai zalunci a kansu bari waɗannan tambayoyin duka ula'ika humus zalimu wa'annan so ne azzalumai wato azzalumi shine wanda da zo ya bayyana abin da babu shi a cikin zuciyarsa haza kubiru ta ta'ala an halati adh na. Allah na ba da labari matsayin wa'annan azzalumai hai Qur'ani magana Allah mimman fi qalbihi maradun wanda yake da ciwon munafunci a cikin zuciyarsa wa za'afu imani da raunin imani imaninsa haskensa ya zama dushi-dushi wato ana tsofkar da rage ne ma aiki shi rubu ne kwata ce haskensa ba sai kwata ba to da kana kaɗan tun da akwai wutar da za a kawo ka gani ba dama kai karatu da ita ba dama ga gulabcin ya nuna amma ba zai aiki ba to wa'annan imanin sa irin wannan dan gulabcin ne imanin ba zai amfani sa ba ya yi wani. irin wannan imani ba zai dafa ruwa ba Wutar na ba ta dafa ruwa wutar nan hatta cajin waya-wayan dan naku ba za ka yi caji ba domin ta yi haka imanin da ya kamata da tarki don haka imanin su ba zai kai su aljanna ba a wani fakon ko akwai wani nau'in munafanci wa raibun wa za'afun sun munafanci da shakka da rauni irin waɗannan mutane ya kamata al'umman annabi ku dinga bin ƙur'ani mu dinga bin ƙur'ani mu dinga ganin waye munafiki a su mu ba ba dinga karatu haka shin wannan wuri makaranta kuke da ita ya kamata ku dinga kallon masu nan imani shin arziki Allah ya baka ya kamata ka san waye mai imani a ciki wane ne dukiyar sai zo ma? mulki kake yi ya kamata ka san wa zai taya ka mulkin da kake wane ne ya zo ne ya hau kanka ya ci abinci ɗalibar shi duk abin da zai same ka ya daɗe ya same ka ba shi da da ya dame shi irin waɗannan mutane Allah ya yi yawa da su muna roƙon Allah kuma ya naƙasa su ya rage mana su domin sai suka taru ba su da amfani kuma kusan za a ce yanzu masu irin wannan tunanin su suka fi yawa hi isa ga mu da yawa fululu mun kai dubu amma aikin mu bai kai na mutum goma ba za mu je wuri mun kusa dubu amma mutum goma sai sai aikin da za mu yi wannan ba amfani ba amfani domin menene wayanda aka tara munafukai ne masu imani ne suna shakka suna ganin abun nan da Allah yake ai Allah zai cike Allah ya cike baka ji ba yanzu kana magana da shi kai ni ko ba za a cike ni da addini ba wato addini na cika bi isa anta bi isa lijalili na badala za ka suna yawansu yuqaddimuna rijla wa yu'akhiruna ukhra wannan sun yawa a kabilan mu an safarkata imanin jama'a mutane sun zama munafukai ba su sani ba aikin Allah ake yi amma ina ga sifa nawa za a biya shi to shin Allah ne ke turo da kudin Allah ke turo da kudin amma wani dan wanka ne ya bada kai kuma ba abin da zaka yi alima annahu nan kaga Allah ya sani yake so mu ma mabiya annabi Muhammadu mu dinga tace ɗalibanmu mu dinga tace ma'aikatanmu mu dinga tace abokan mu'amalanmu mu dinga fahimtar na banza na wofi daga na kirki wa'inda suke da amfani in ba amfani ka dinga aiki ka dinga aiki shekara da shekaru ba shekara da shekaru ba nasara illa kawai kana son nasara kana iya tara yan jaridu ka ce na yi nasara na yi kaza mun yi gwagwarmaya mun yi kaza mun yi kaza har ka ji ana a ainihin hira da kai bakonsu na mako kai ta zuba karya ba an zara lahu bi amin sulfari kuma an an ba ɗaya cikin maganganun nan naka da kabi wanda za a ji aka bar da su babu duk ƙarya ce cikin ƙarya domin menene ba abin da kaji in kaji ai ba sai ka nuna ba yanzu eh, sadda nawa yake nuna aikinsa mutane Allah ke nuna aiki mutane da kansu ke nunawa ya ta kai bakon mu na mako da shi har yake zai amma yaro kan da ke sadda ne kaza sadda ne kaza sadda ne abi sadda na bolta ke sadda na wane ne sadda na wane ne sadda na musulunta ka ina kaza dene ne kabila kaza shi abun da shi ne masallaci aure kaza shi aikata kaza su ko na yau dai dai ƙarya shekara ta takwas wacce ya ka Allah Allah zai dai yanka ma ƙarya babu abin arziki sai yadda yi wanda mutane ke amfana da shi sai ma inda ya rufa to don haka Allah ya san wa'annan mutane azzalubai alima annahum yaquluna bi alsinati ya sani suna faɗi ne da harafan su wa yaltazimuna al-imana billahi wa ta'ati suna lijantar imani da Allah da da'an nan su yi alkawali suka yi alkawalin sun yi imani sun yi abun ba suna yin imani su ce ainihin za su gaskata manzon Allah ba za su yi duk abin da ya ce za su bar duk abin da ya hana ba su gudanar da komai sai da manzon Allah ya nuna duk musulmi na da wani alkawalin a kansa kuma waye gari shi ke rufe musulunci sun malaya komo na bina kalu sannan ba su riwa da maganganun da suka yi ma'ana ba su tabbatar da alkawalin nan da suka yi ko alkawalin nan da suka gado daga iyayensu sai sa dama cewa in ta makiya Allah suna cewa wannan bishiyar ta musulunci ba mai tsare ta sai dai 'ya'yanta yi isa suka da kofa da iban ƴaƴan sarakuna da kwafan ƴaƴan attajirai da iban ƴaƴan manyan malamai don su dawo su rusa musulunci nan da kansu dole ka kuskura ka je jami'a a ka je wurin wanda suka fi kawai da za a yi wa'annan kwari a shiga cikin su ka fita lami lafiya sannan kuma ce yaro na cikin zai je ɗan shekara shirin da masallacin bai kai ba dole a canza masa ra'ayi to ballantana wancan da aka rene shi a gidanka in ya zo ba dole ne bai yi bandan-bandan a ɗan tura shi ya san larabci ya san menene saboda ya zo ya dinga bandan-bandan a cikin addinin musulunci ya dinga rugurguza duk abin da aka dasa ina can suna dariya nan mutane suna ta wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah tarbiyyan yahudu wa tawalla fariqum minhum wata daga ciki su juya daga inda suka zo din nan minu an a su bar mata a tawalliyan aziman babban juyewa bi dalilin kaulihi saboda Allah ce wa mu arzu domin qur'ani yana ba da labarin abin da yake yana ba da labarin halin da ake ciki yana ba da labarin abin da za a yi nan gaba duka ya hada wa innal mutawalli wanda ijuya kada ya kuna lahu niyyatu audi domin kaga ba a ce wahum mutawalluna ba a'a wahum mutawalluna ya kace wahum mu'aridun saboda wanda ijuya fa innal mutawalli kada ya kunu lahu niyyatu audi yana da niyyan dawowa farju'i ila ma tawalla anhu zuwa ga abun ta ainihin juya daga gare shi kaga wannan da ya tashi aka wanda ya yi ina da zai dawowa amma mawar da fa wanda zai zo ya kalle masu na yi tsaki tafi a wanshi a sai dai dinga fatan me zai rusa wurin me zai Allah ya kawo abin da zai gurguda wurin amma mu mutawalle wanda ya juya yana nan ya zauna shuru ya ga abun nan ba na ƙare ba ne ba ya juya ya tafi la'alla ya da su 'yan matsaloli kila ya bar motarsa ba kulle ba kila ya bar wane ne ɗakin sa ko kuma ina da wani alƙawari shi bai san wannan harkan ana yin ta haka ba ya juya ya je ya gyaro ta ya gudo ya dawo ko kuma ba ma zai dawo ba sai gobe amma ana nan tare da shi ha za mu tawalle amma kaga mawaridu ina kallo zai dake eh, ku ne ma ku ne ma saboda kana nan kaga wannan to su waɗannan haka za ka ganta suka zo suka yi imani suka juya suka bijire wa addini suka kulla gaba da addini gaba da manzon Allah gaba da abin da manzon Allah ya zo da shi sun lafi kafofi a karari sai sun kawar da shi don an canza musu bukata bai mu'amu sharaka da shi ai mu'aridu haraba an kuma shi bai da lanta zai dawo gare ku ya yi da fa ka tuna fa tura ake yake turawa ana shiga ko yana fita haka ma'aurin don a sharro min al-mutawalli wa hadha al-mutawalli ko معرض eh, eh, ila رجوع إلى an تولى عنه وهذا mutawalli mu'aridun wannan wanda ya bada baya to ya wuce bada baya kadai hatta da ya rabi yara da irabi yana gaban tawalli tawalli ka juya in ka tsaya nan yiwa za iya dawa amma wanda ya hada ga tawalli ga irabi to wannan laltifa ta lahu babu waiwaye gare shi wala nazara lima tawalla anhu baya ko duba abubuwan da ya tsoke kansa daga gare shi ya bijire ne wata jidu hadhihi hala za ka samu wannan matsayi mutabiqan li hali kathirin mimman yadda al-iman wa asalin lillahi subhanallah yau za ka in ka zuwa wa'annan din wanda suka yi imani da Allah suka je suka bijire suka yi tawalli suka juya suka bawa addinin baya farnar da suke yi ya fi farnar kafirai tajidu da za ka ga wannan sifa in kai kan ka kalli al'umma yau na musulmai na duniya ma gabaki daya za ka ga masu ta masu iyara da nan su suka biyawa musamman masu matsayi masu ganin suna da ilimi hadhihi hala mutabiqatan ta dace li hali kasirin da halin mutane ta dama mai manjar da imana masu dawon imani wata a lillah wa huwa da'iful imani ala hali yana da raunin imani imanin sa dan kadan kadan ne yara na cewa an kawo ta amma makefuwa ce kamar wutar makefuwa wata wata kwaranya ce wani hasaru ne karatu ne ai ne mai cewa sa makefa ka zaka ci ka ga abu na ɗin makefuwa ce to imanin su hasken imanin su makefuwa ne bai kai ya haska musu hanya ba tajiduhu la yaqumu bi kathirin min al-ibadati irinsu ko irinsa zaka ga bai iya tsayuwa da ibadodi da da bi bai iya da daman ibadodi bai iya na farko dai za ka gansu a sallah na ba su waza sai za ka mu ila za ka samu kamu ko sala ko juma'a za su je sun fi su je juma'a sha ba za su je da wuri ba kuma za a tsinkatar da wuri a masa ita yadda suke so azumi suna kirga azumi daga ibada mai wuya zakka idan ana baka labarin zakka malam za ka ga tashin hankali malam ba sa zakka ballantana ka duba irin mu'amaloli na dukiya na dukiya na dukiya khususan ce, musamman ibadodi na jiki na ba su wahalan aikatawa allati tashqu ala kathirin min an-nufusi wanda ke ba da wahala ke tsanani akan da dama daga zukata daga rayuka kazza kawati kaman zakar wai wani ya zo yana bani hikaya wani gawa daga cikin bayin Allah yake cewa ya zo ya duba bayi aka ce masa yanzu ne ake bukata aka ce to ga bayin mu kaza kaza a ce ai masa estimate aka yi masa estimate ga abin da za a kashe bayin nan biliyan biyu sai ta buke ta kasan ya je ya ce kai je sun ce ina wannan sai kujera ne insha Allah daga gida wannan miliyan hamsin ya biya shi aka daga wani gidan a area na miliyan saba'in ya biya shi shi kenan kuwa kwanansa kuma ya kare ya mutu abokinsa ya je ya samu matarsa wane ya yi alkawalin zai yi wani bayi na miliyan biyu a ko da kafin nan ta rike muku makarantun da ba ni ji maganan ba cewar yana yanzu shirin ke cewa suka yi mitin da matar yanzu wanne za mu gyara na hamsin ko na saba'in ya ce a gyara na saba'in zai fi mu. aka ci gaba da kashe kuɗi na saba'in nan da dangadan ana kashe masa kuɗi shi kuma Allah ya kashe shi shi don to abokinsa ya zo dama tare da ma shi ake zuwa wurin neman masu ake kashe masa wance kin yanzu dai Allah wa cikawa akwai wani alkawari da yana aikin alkhairi na miliyan biyu saboda haka nan ga estimate in an duba ma takardu sa za a samu estimate din kafin gado ku cika wannan alkawari a ɗebi kuɗin na aje a yi bayan na kila Allah rage masa zaga a ce ina every wannan kan gado duke a ranar su ba yara ga wani ne a duba fa gida fa take aka daga miliyan hamsin ya biya aka daga miliyan saba'in ya biya kasan ina da dubbannin kuɗi sama da dubbannin miliyoyi da wannan amma bai iya cire mata ta ki yadda a cire miliyan biyu gashin ya tafi lahira bai da komai a wannan dukiya illa ya fice zai sha hisabi a kanta kawai na aika ga irin wannan zuciyarsa akwai shakka akwai nifaka a zuciyarsa akwai rikin imani a zuciyarsa akwai ina ganin Allah zai ce shi yanzu ya dauki miliyan biyu ya zuba inda za a dinga ba ana kiran Allah kawai a wurin ana Allahu akbar wuri masu Allah, akbar su dinga kashi a wurin sai shi yana shakka Za zaga ibada na yi musu wahala ibada na yi musu wahala kuma Allah ya jarabce su da irin wasu mugayen yayaye da mugayen mata na fakatul wajiba kai irin wa'annan wannan fakatul wajiba sai hatta ciyarwa na wajibi a bar matarsa dole ba ta in ku ba haka shi ma ya zama lahiya amma sai ka san da babansa cikin musifa da in yana da kaka haidai bai ta dariya a ƙarshen ka je ya sai masa roƙo matarsa sai abin da ta zaɓa katar da uwarsa cikin kanakayi katar da wanki kina cin azaba ƙaninsa na cin azaba da kuɗi amma ba zai taimaka wa kowa daga cikin su ba siyarwa ta wajibi wal mustahabba da ta mustahabi sai ce al hukuku kasira in ji a ainihin eh, kusuruku in ji mai akara mai kora sai shi ai hakoki da yawa saboda haka nan yanzu abubuwa da yawa dukiya ai kai baka san shi dukiya ba sai jihadi fi sabilillah da jihadin daga kalmar Allah yawan an ce jihadi ta kalmar ba fa buge buga shi da jihadi ba kashe a kashe kashe ne jihadi ka ga an kai da faɗa cewa aka ce ba za a yi addini ba to sannan za a ce dole sai an yi addini ko yanzu gina masallatai yau ka duba kowane masallaci a ƙasa hatta na hankali ko a littattafan facebook ko ke ce masu wanda ake karantawa in aka nuna maka masallaci sai ganci a ƙarƙashin kuma haka suke masallatar ga bulog ya yi ko feti ba ba ko bulog ba ba ga kwanan a haka ga kudaje ga eh, kyankyasai ga beraye ga tsummo ga bayi ga karare ga menene masallaci ne kuma in ka bibiya a tajiran ga a tajiran nan suka yi sallah shi ma ya dai zo da darduma sashin fita kan titi sallah wuce bisa da zalimi na batala wani hau zalika wa'annan su ake ce musu azzalumai aya ta arba'in da takwas wa idza du'u ila Allah idan an kira su zuwa ga Allah wa rasulihi wannan shamil ne da ya kuma bainahum dan yi hukunci a tsakanin su ai idza sara bainahum wa bain hukuma idan aka samu shari'a tsakanin su da wani dan uwansu musulmi wa du'u ila hukumin wa rasuli aka kire su ai hukuncin Allah ai hukuncin manzon Allah idan fariqun minhum mu'ridun sai kaga wasu daga cikin bigire kaga irade suka yi wani ba gaba daya yuriduna akamal jahiliya suna neman hukunce-hukuncin jahiliya a sai haya court ba za a je shari'a kotu ba bai fuddilo na akamal kawani ne suna fifita dokokin kafa ainihin akan dokokin Allah gaira shar'iyyati ba dokokin shari'a ba alal ahkam shar'iyya hatta kan wannan gefen da aka yi da ayi hukunci da cikin ba fa sannan sun ta san aka fice ai ta keke da keke a ta kufta kub ainihin yare li'illihi anna al-haqqa alayhi saboda sun san gaskiya na kansu وأن الشرع لا illa إلا بما يصدق الواقع baya hukunci sai abin da ya dace da abin da ke akwai aya ta arba'in da tara wa in ya lahumul haqqu in ko suke da gaskiya ina ya atu ilayhi da gudu za ta taho gaskiya ne da musulunci ai musulunci ai ila hukumar shar'i ya san ina da gaskiya ne na sun yi da'a walai ta zalika da ajali an da hau hukumin ba su yi da'a ba don wai hukunci ne na shari'a a'a gaskiya su ce za ta fito a wurin ɗin suna da gaskiya ne suka san ga gaskiya ne kuma gaskiya za a yi suka je ba wai imani da shari'a su ba a'a sun je da su gaje shari'a wa innama zalika li ajali hawa ahwa'ihi saboda tsarin ya yi daidai a wannan tana abin da suke so falaiso mamduhina fi hadhihi ilhal wannan so ba abin yabo ne ba a wannan matsayin ya kamata wanda ke yabawa da daɗi ba daɗi na tare da shara'ar musulunci bai da gaskiya a ke wajen shara'ar musulunci in an tabbatar masa da rashin gaskiya ya karɓa walau a tau ilaihi mut'inina ko da sun zo da gudu da ba da kai li'anna al-abda haqiqatan man yattabi al-haqq fi ma yuhibbu wa yakrah bawan gaskiya shine mai bi man yatta shine bawan gaskiya shine wanda yake bin gaskiya cikin abun da yake so da abun da baya so ma yakan karbi gaskiya wa fi ma yasurruhu abun da ke faranta masa rai wa yahzinuhu da abun da ke bakanta masa rai to amma alladhina yattabi'u ash-shar'a amma alladhi yattabi'u ash-shar'a inda muwafaqati hawahu wa biduhu, inda mukhalafatihi amma wanda yake bin shari'a inda ta dace da abun da yake arafa hawan shi wa yanbidhuhu yi watsi da tsarin Allah inda mukhalafatihi ويكذب الهوى على الشرع يجبات ده لي حكان شريعة فليس بعبد على الحقيقة بطاوة الله بني بر نحقيقة آية دي دي قال الله تعالى في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي الله تعالى يعي مجنع ولينزل جنسه كان bijirewa da suka yi anil hukumi shari'i daga hukuncin shari'a da a fi kulobihin maradu wai wa'annan mutane maradun ne a cikin zukatansu illa suna da wani ciwo ne a aka kalba an fi da ta fidda zuciyo ya fidda zuciyan daga ingancinsa daga lafiyarsa wa azalat hasatahu wannan siyo shi da ika wadda jin zuciyan fasara bi manzilatil mari ta zama tamkar marar lafiya allazi ya aridu amma yanfa'uhu wanda mai barin abu da zai amfane shi wa yuqbilu ala ma yadurruhu ya zama ga abun da zai masa amfani ya ki karban amir tabu ko shakka suke shukku wa kalikat qulubuhum sun yi shakkan addinin ne sun yi shakkan manzancin annabi muhammadu ne yasa ainihin zukatansa ke kyamar tsarin allah min hukumin lahi wa rasuli ke kyamar hukuncin allah ke kyamar hukuncin manzon allah wata hamuhu suke tuhumtan wannan tsari na Allah annahu la ya hakama bil haqqi cewar baya hukunci da gaskiya to in ba wannan ba am ya khafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu ko tsoro suke Allah zai yi cuta kansu manzon da manzon Allah ya kuma alaihim hukuman zaliman ja'iran zai hukunci a kansa hukuncin zalunci hukuncin cuta wa innama hadha wasfuhum wannan shine sai fifansu bal ulaika hum zalimun wannan sura al-zalimai wa amma hukumullahi wa rasulihi amma hukuncin Allah da na manzonsa fi ghayatil adala yana cikin kololuwan gaskiya wal qist wa muwafaqata da hikima kuma yayi daidai da hikima wa man asanu min Allah hukuman wane ne wanda yafi Allah kyawun hukunci babu li qaumin yuqinuna ga wanda suka yi imani wa fi hadhihi ayat a cikin wa'annan ayoyi dalilun ala annal imana laysa huwa mujarradul qawli hatta yaqtariba bihi al-amal cikin magana ayoyin nan sun tabbatar mana imani ba magana ne da baki ba ba kwazo ne ba ba za ka fi nan kace a ni ne ahlus sunna ni ne salaf ni ne kaza aikin ka yayi daidai da na ahlus sunna aikin ka haka ike irin na salafu ne mu'amalar ka irin ta ce ibadar ka irin ta ce gudun duniyan ka irin nasu ne ko ka surutu ne ayoyi na nuna mana dai wannan ayoyi hujja ce kan annal imana shi imani laisa mujarradul qawli ba tsoron magana ne ba kawai na imani na ahlus sunna ne ni ni kin ya kaza nake hatta ya katare na bihil amalu sai yake ya hadu da shi kai musulmi ne eh to mu zuba mu'amala mu gani zan ga ka irin na musulmi ne zan ga ka irin na musulmi ne zan ga ka irin na musulmi ne zan ga ka irin na musulmi ne daga inda ka ce min amana ni shi kenan kai ba musulmi ne ba ba sunan ka dai musulmi amma ba musulunci tare da kai ولهذا نقل الإيمان عمن تولى عن الطاعة ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال سبو دوانا لي أكا قوري إيماني نفي الإيمان عمن من يجا متمن دي بعد بايا دي دعا الله يا ياي مغانا أما بابو دعا ووجوب الانقياد يوجد كم بعد حكم الله ورسوله في كل حال وأن من لم ينقض Yahu, wanda bai ba da kai ga dokokin Allah bai yi aiki ala maradin yana kan ciwo fi kalbi yana da ciwo a zuciyarsa wa raibin fi imanihi irin wannan ne idda misalin da misali ne wani misali ne na kusa-kusa mutum ne ya shiga banza ya sa kaya ɗamammu ko mace sai kai shigan banza da aka mata wa'azi wani ce ta je yi islamiyya ya ce a yi ta yi ta ce zaka a takawa hahuna ya rago ke karya kike an ti kazzaba qawluki oh, haqqun walakin anti kazzaba magana ke karya ce inda da imanin a takawan a cikin zuciyarki da baki wannan shiga ba wannan shiga ba ta masu takawa ke yau. da akwai takawa a cikin zuciyarka ba ka yin wannan shiga amma da ba ka da takawa sai ka kai wannan shiga da ai takawa ba da'awa ce ba takawa aiki ne wa annahu yahrumu ita'atul dhanni haramun ne mummunan zato bi ahkamis shari'ati wa an zonna biha khilaful adali يهي ذاتهم عن عجلتي والحكي والحكمة ولما ذكر حالة المؤردين دعك كاومنا حال ما تبجي ريوا عن الحكم الشرعي سني إيماني ستفاد بايا ذكر حالة المؤمنين الممدوهين دعك كاومنا مطعم مؤمنين وإن ذاتي يبوا حقا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون إنما كان قول المؤمنين أي كرم بجنا مؤمني مزاني مؤمنا قوماتاني iza du'u ilallahi, yayin da duk aka kira su zuwa ga Allah zuwa ga hukuncin Allah wa rasulihi da hukuncin manzon Allah ya kuma baina na yayi hukunci Allah tsakanin su an ya kulu sami'na wa atana mun ji kuma mun yi da'a sam'an wa ta'a wa ula'ika humul muflihun wa'annan ne kaɗai masu rabauta a mummina hmm. duk mutumin da za a kira shi zuwa ga hukuncin Allah hukuncin manzon Allah ya ƙi ba mummina ne ba kuma ba zai rabauta ba shaƙi ne a wani sai Allah mutumin duk da ita a ga Allah wa rasulahu wa yakki Allah ya ji tsoron Allah wa yakki kahi ya kiyaye shi a ula'ika humul fa'izuna wa'annan sune kai masu rabauta to wadda aya ta hamsin da ɗaya ai inna ma kana qaulal mu'minina ai batun mu'minai hakikatan allazina saddaqu imanahum wanda suka gaskata imaninsu su bi amalihin ayyuka aikin ne ke gaskata imanin sun ce sun yi imani ya rage a gani a kafa to waɗanda saddaqu imanahum sun tabbatar da imaninsu su bi amalihim mu'amalolinsu shine du'auda ila Allah wa rasulihi li yaquma hu? sawa'un wafaqa ahkamuhu a hum? shin wannan hukunci da za a yi masu ya dace da abinda suke so aw khalafaha an yaqulu sami'na wa ata'na ai mun ji mun yi da sami'na hukum Allah mun ji wannan hukuncin da Allah da ya zartar wa rasulih wa ajabna man da'ana mun amsawa wanda ya kira mu ilai wa ata'ana ta'atan tamatan salimatan min al haraj mun yi da'a da'a cikakka ko tatta daga duk wani ainihin shakka ko kama wa ula'ika hum al mufrihun wa'annan sune masu rabauta hasar alfala nan Allah ya kulle rabauta fi him a cikinsu da rabauta a lahira da aljanna shine wanda in an ce Allah ya ce annabi ya ce yake san wata wannan abu da Allah ya faɗi ya dace da abun da yake ransa ko bai dace ba li'an al-falaha alfawdu bil matsalubi wan najati min al makaruhi shine al sala domin rabauta shine rabauta mutum ya cimma abun da yake nema ya tsira daga abun da yake kama wala yuflihu illa man hakkama Allah babu wani mai rabauta sai wanda yake wa Allah hukunci ya bawa wa Allah hukunci in manzon Allah baya nan tafi da nan wa ata Allah wa rasuluhu aya ta hamsin da biyu walamma zakara fadlan lokacin da aka ambata mana falalan ta'a fil hukumi khususan musamman a hukunci mutum ya bi abun da aka hukunta yi ji daɗin hukuncin da aka yi masa তারা পাবলা অমুমান সে আম্বত يزو فلا ফালালাম في جميع الأحوال معه كنت كذبا فقال ومن يطع الله ورسوله بتم جد إتاء الله دوي إتاء جمزن الله فيصدق خبرهما يجس كتلا بارسو ويمتثل أمرهما يأي أيوة وتدأ من da ba ka'ida shi ne shahadatu anna muhammadar rasulullah تصديقه فيما أخبره طاعته فيما أمره واجتناب ما نهى عنه وزجره وألا يعبد الله إلا بما شرع a'a ga manzon Allah su gaskata manzon Allah cikin duk abin da ya faɗi a'a da duk abin da ya umarni barin duk abin da ya na. sannan mutum bai gudanar da wani abu sai ya tambaya ya ice ya ya tsara wannan haka yi waje ba a kore. wa ya kasallaha ya ji tsoron Allah ai ya kafa ho kaufan makaronan bi na alfa yana tsoron tsoron da ke haɗe da ilimi fayatruku ma naha yana barin abubuwan da Allah yana. hana wa yakuffu yana kame kansa amma ta hawa daga abin da ransa ke so wala haza qala wa yattaqi yake ayi Allah bi tarkil da barin abun da aka hana لأن التقوى عند الإطلاق تقوى أنفك كلمة يدخل فيها فعل المعمور أي تأمرني يا شقوتك وترك المنهي عنه وإن كثيرانها بالبر وجن هذا تدت أقوى أو التاعتي كما في هذا الموضع تفسر بتوقي عذاب الله neman garkuwa daga azabar Allah bitar ma'asihi ta hanyar barin saba masa fa'ula'ika wa'annan wanda suka samu wannan sifa na jama'u baina ta'ati Allah wa ta'ati rasulih wanda suka hada tsakanin ta'a ga Allah da ta'a ga manzon Allah wa khashyati Allah wa taqwahu kuma fa'il سونه اي ما بنجاتهم من السباب سبوتا دي زاسو ايرا دقا عذابا لتركهم اسبابه سبوتا سبوتا دقوة عنيا تعذابا ووصولهم الى الثواب سن كي قفاموا الدادة لفعلهم اسبابه فالفوز محصور فيهم على بوتا يا يا تكنسنا شيء وأما من لم يتصف بوصفهم وند بيصفته لصفوفنسو فإنه يفوته من الفوز أي بوزي زي مسا بحسب ما قصر عنه دي دي أبن بيكابا كعبا من هذه الأوصاف العميدة واشتملت هذه الآية وأن آية تترى على الحق المشترك akan gaskiya da aka yi haɗaka bayan Allah wa bayan rasulihi domin jama'a akwai wani haƙi wanda Allah da manzan Allah sun yi musharaka ana akwai haƙoƙin da suke kanmu Allah na yi musharaka ciki da manzan Allah dole mu ba da shi مشتملة هذه الآية على ماذا؟ على الحق المشترك أكم ونحق ذاك يهداك بين الله وبين رسوله da Allah yanzu kallo ya koma sama wanne ne shi wannan haƙi da Allah suka yi musharaka da manzon Allah wa huwa al-mustalsimatu lil iman a'a mai bayyana imani isa dole a yi Allah ba ya manzon Allah ba kaga ta da'a an haɗu Allah da manzon sa sun haɗu har ma yana ko man yi ta'yar rasula sada ta Allah wannan kenan ba wal haqqul muqtasib billahi akwai haƙƙin da ya keɓe Allah ne kadai wa huwa al khashyatu wat taqwa shine tsoron Allah da takawa kasiya hakkin Allah ne siyayen wanda ba za a abu na ƙasa hakkin Allah ne shi kare wa baqiya al-haqqu salisu yanzu ya rage haƙƙi na uku al-muqtasu bin rasul wanda yake banta ga manzo kai wato kenan nan abu haƙƙoƙi uku ne akwai haƙƙi da aka da Allah da manzonsa suka haɗu a cikin sa akwai haƙƙi da ya keɓe Allah tsantsa akwai haƙƙi da wanda na cikin manzon Allah ne tsantsa kuma a wa kowanne mutum haƙƙinsa a kawo duk mai haƙƙi a ba shi haƙƙinsa da dama mutane sai ai iyayenka na da haƙƙi na'am kana da haƙƙi gaskiya ne ‘ya'yan na da haƙƙi haka ike Baƙonka na da haƙƙi gaskiya ne dokai ma kana da haƙƙi gaskiya ne amma baka faɗi komai ba ubangijin na da haƙƙi Manzonka na da haƙƙi a kanka addinin na da haƙƙi a kanka wa'annan suna gaba da da haƙƙin iyayenka malam ba an daɗe ana yaudara duk wani albajiri da ka samu ai za ka kashe kanka in jikin kana da hatsi ga shi nan kai ma ka kashe ta to ubangiji da bai dace a kaina manzo na bai dace a kaina wannan addinin da zake bi ba yana da dace a kaina ba me isa ba ka ba ni shawara in cika waɗannan in ba wa ita da dukkan ba ko wannan ne haƙƙi haƙƙinsa wannan haƙƙi a ainihin na abin nan eh, haka wa huwa ta'ziru shine ainihin da haƙƙin manzon Allah shine at-ta'zir wa tawqir aje mama manzon Allah sannan kuma a taimaki manzon Allah a taimake shi a ainihin darajar ta shi kama jama'a bainal huquqi thalathati kamar yadda aka haɗa wa'annan haƙoƙi guda uku fi suratul fatihi fi qawlihi li yu'minu billahi wa rasulihi don su imani da Allah su imani da manzon Allah kaga wannan ta'a kenan wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wannan manzon Allah kenan haƙƙin manzon Allah ne shi kadai ainihin a taimake shi kuma a darajarta shi wato sabbe hoho bukaratan wa asila wannan haƙƙin Allah ne shi kaɗai a karkace shi a kaɗaita a ainihin safiya da yamma da shi. na